Ina kamuna aikin soja haji dan kwairo, ina tsoron aikin soja haji dan kwairo, in sun shigo cikin birni sun ka tobe kayan. Mu ija su mu ga ija su su ya muna kote su, soja su ya muna kote su. son ka ɗauki bindiga sun shirya fita daji. Ku mu da kayan ku, mu da kayan Gwamnatin tarayyar Najeriya ta mai da hankali wajen amfani da jami'an tsaro domin shawo kan matsalar tsaro da ta'addabi ƙasar. Kama daga ta da kayar baya da 'yan tsageren Niger Delta suka yi a shekarun baya. da tashe-tashen hankali da ake alakantawa da kabilanci da addini a waɗansu jihohin arewacin Najeriya musamman jihar Plateau sai kuma na baya-bayan nan hare-haren bama-bamai da kungiyar nan da aka fi sani da suna boko haram take kaiwa a arewacin kasar tashe-tashen hankalin da suka yi sanadiyar asarar ɗaruruwan rayuka da ƙaddarori miliyoyin naira a wannan rahoto na musamman za mu yi nazarin rawar da jami'an sojoji suke takawa a cimma burin tabbatar da tsaro da kare rayuka da ƙaddarorin al'umma da kuma wanzar da zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar. Kana Umar kan giwa ya bayyana inda waɗannan tashe-tashen hankali da ta da ƙayar baya suka samu asali. Tashe-tashen hankulan da ake a Najeriya yau ina ganin kamar yadda bature yake cewa it is economy stupid wato tattalin arziki ne. Tattalin arzikin ƙasar nan babu shakka shekara goma sha uku da suka wuce tun da aka fara mulkin demokuraɗiyya sun ƙara taɓarɓarewa. saboda haka ina ganin su suke jawo tashi-tashin hankula mutane ba sa da aikin yi babu kuma alama za su samu aikin yi mutum ya gama makaranta yau ba inda zai aiki saboda haka mai zai yi sai ya zauna yana jira sai lokacin da wani tashi hankali ya tashi sai shi kuma ya shiga saboda haka taɓarɓarewa arzikin najeriya shi ya kawo waɗannan tashi-tashin hankula da ake shi kuwa mai martaba tsohon sarkin gwandu mustapha jakolo ya danganta lamarin da siyasa. Na farko sun 'yan siyasa ba su bari aka zaɓi shugabannin da ake so ba. Tun 1990 na har yanzu. Kowa na 'yan mutane sun fito suwa sun su zaɓe a hana su. A sa 'yan sanda da soja da kowa su dinga firgita mutane. To, kaga na farko kenan. Babu shugabannin da mutane suke so. kaga ba wanda ke wurin nan ba na adalci ba ne zan ba na gaskiya ba zo ba zo gaskiya ba na ɗaya kenan shi yasa suka zo suka yaudara mutane yanzu gwamna ya zo an bashi mukani wanda yana biyan tax baya biyan tax abincin shi free ne transport free masu mashi aiki free sannan da albashi baya biyan kamar da ce baya biyan tax ko baya shigo da wani abu Najeriya daga kasar waje baya biyan tax in ya kare aiki a bashi severance grant a bashi gida amma yadda ji an siyasa ci 15 billion 20 billion kaza kaza da sauransu efcc da icp su kama su su kai su a kotu a ba su dan bail a sake su ko su koma su zama senators ko su zama wani abu kuma daban ga kuɗin na an san na yaudara ne wannan kuma su gwamnonin nan wane su waye ƴaƴan su ke makaranta a Najeriya su waye ƴaƴan matan suna haihuwa su a zo asibitin Najeriya to wanda bai da wannan filin bai san abin da ke faruwa buntun tsakanin su Allah ke zo asibiti da abin da ke faruwa to kaga da beginin kenan yaro ya je makaranta ya samu digiri ya dawo ba aiki ya koma gida gonar shi an karbe sannan kuma kakamanta su ne su ɗauki a ran nan suka saka su suka dinga ba su ah, kuɗi suna ba su magunguna drugs suna ba su makamai har bindigogi da iri wuƙaƙe eh, da takuba suna sa suna faɗa da mutane in an kama su sai su a sake su amma ya su ba ciki to yanzu yaron nan ya kare shiri tashi ya koyi zama mafitinanci ya dawo ba aiki kai ka san biyan bukata ka bar shi to gobe ba zai yi din boko haram ba to ta yaya za a iya bambanta aikin soja da sauran jami'an tsaro a ƙasa kanar hamid ali ya bayyana cewa shi soja abinda aka aka ɗauke shi shine ya kare kasar shi daga abokan gaba na waje kuma ya aiwatar da tsaro a cikin ƙasa. Tsaro ya danganta ga me kake tsarewa da tasirin sojoji don ka girka sojoji a cikin ƙasa. Ƙasa inda babu mutane duka sun shiga halin ba komi babu abin da za su ci na yau balle na gobe. suna cikin wani halin kakani kayi saboda haka girka eh, sojoji sojoji za su yi tasiri ne wajen haɗa gwiwa da mutane su tabbatar da cewa matsalan da ya taso an yi maganin shi wannan matsalan da ya taso ba matsalan da za soja zai magani shi bane saboda haka duk kasan nan muka zama soja ba za mu yi magani ba za mu magani wannan abin da ke gudana ba muddin ba adalci a nashi bayanin kana umar kan giwa ya ce an so a yi riga malam masallaci a wurin shigar da sojoji jihohi da aka sami fitina sai dai yanzu a cewa shi shugabanni ba su da zaɓi. To ba shakka mutanen da suka kware wurin harkar tsaro sun farko sun faɗi cewa bai kamata a sa sojoji a cikin kwantar da sarzoma kamar yadda aka samu a maiduguri a irin siyobi to amma yana ganin abin da ya kawo wannan shine cewa fara amfani da sojoji a yankin niger delta sai aka ga cewa irin wannan tashi hankalin da ya tashi a maiduguri da yobe sojoji na iya kawo na iya kwantar da irin wannan tarzoma amma yana ganin tun farko ya kamata a ce an bar 'yan sanda da kuma sss da yake ya kamata a gano tukuna shin da suwa ake fada a maiduguri da siyo da dinnan fitowa boko haram sai aka ga kamar cewa tashin hankali ne na addini saboda haka bari a yi sauri a sa sojoji domin su kwantar da wannan tarzoma to ina ganin ita ma kanta gwamnati ta gane ta yi kure an riga an zurfi da ɗaukar wannan mataki saboda haka baya da za a cire sojoji din nan to abin da ya wakana shine yau cewa tashin hankali ya ƙara ruruwa jama'ar gari suna ganin cewa sojoji na musguna musu saboda haka ba su ba sojoji haɗin kai suna ganin kamar sojoji din nan ba su da bambanci da su 'yan boko haram to ina ganin wannan darasi ne da ya kamata mu yi amfani da shi don nan gaba in aka samu irin wannan tashin hankali a bari tukuna sai 'yan sanda sun nuna cewa sun kasa kayan asa sojoji. Dr. Bawa Abdullahi Watse ya ce duk da yake kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba sojojin kasar 'yancin gudanar da irin wannan aiki idan bukata ta tashi akwai abin da ke zame musu rikawuya. Idan dai muka ba kundin tsarin mulki kamar yadda take a yau mun yadda a duk lokacin da aka samu tashin tashina a dai yadda yake a tsare ba aikin 'yan sanda ba ne aikin sojoji ne to amma nan ko da sojojin nan za su yi aiki suna da dangarda tarnaki tarnaki kashi uku tarnaki na farko yanzu mulkin siyasa ake yi mafi yawan 'yan siyasa nan da sanansu ake wannan magudin domin za su bi ta bayan gida samu abin da su ma za su yaga daga ciki dalilin kuma na biyu shine za a waye gari yanzu a samu cewa kamar yadda muka so magani idan suka yi yawa haka a gari za su shiga ana haɗa baki da su ana waɗansu barna a nan an taɓa samun da soja guda biyu da waɗansu sun zo sun kama baban Michael Oduwan da yake buga bol suka tafi da shi a shekaran jiya shekaran jiya an sake samun da a wani guri A da wannan barnan a ciki to kaga kuwa ba dama mu ce idan aka ci gaba da barin wannan ba za a sami illoli ba sai dai in an fitar da wannan tun kuma da gaske ana so sojojin su ja fi aiki filaki da gaskiya to shi kenan kada kowa ya wuce iyaka iyaka kuwa wani irin dokoki da suke amfani da shi a wannan yanayi kuma yaya dokoki yake aiki yaya jama'a an kwatanta masu za su iya ba da labarin an kwatanta masu abinci da an samu daidai ne a horar da wannan to tsoron wannan ma kare zai iya kirkiro wata barazana a cikin barazanar da yake da ita a yanzu yadda muke gani. To haƙar sojojin na cimma ruwa kasancewa suna aiki cikin wannan hali? Ko da an sa soja ba abin da soja zai yi, saboda yana iya a ce soja kwantar da sarzoma a Maiduguri ko a jihar Plateau ko Yobe amma irin wannan tashin hankali ɗin eh, ya koma bulla a wani sashe na ƙasar nan babu shakka abin da daidai gwamnati ce shine ta gano bakin zaren ta gano me yake kawo wannan tashin hankali a ƙasar nan don mun ji akwai tashin hankali a maiduguri gobe a ji a yobe jibi idan wani ya tashi a katsina a ci a aika sojoji su kwantar da hankali babu shakka abin da daidai mutane su gane cewa tattalin arzikin ƙasar nan ya taɓarɓare da cewa duk wani ɗan abin da ya tashi tsakanin jama'a na musanya kalmomi sai a ɗauki a makamai a fara faɗa. To abin da ya kawo wannan shine taɓarɓarewa arzikin ƙasar nan. Idan ko ba a shawo kan matsalar nan ba to ba yadda za a yi a samu zama lafiya. Saboda haka duk yadda aka yi aka sa sojoji banda a yi faɗa ba abin da zai faru. Sai dai Duk da yake ƙwararru a fannin tsaro na nuni da cewa yanzu haka babu wani zaɓi a ci gaba da amfani da sojoji a yunkurin wanzar da zaman lafiya. Al'umma na kokawa dangane da yadda suka ce sojoji na musguna masu. Kanar kan giwa ya bayyana dalili. To ai ba yadda sojoji na su da yake su sojoji training su shine na cewa su yi faɗa. saboda haka da wuya a ce su yi irin aikin da 'yan sanda suke yi saboda soja an riga an koyar da shi yadda zai faɗa da abokin gaba saboda haka abin da ake gani yanzu sai dai a yi hakuri kawai a taimaka ma sojoji dinnan sannan kuma a ci gaba da nemo wasu hanyoyin da za a yi magana da su waɗannan da ake ganin suna da hankali ko 'yan boko haram ne ko kuma wani jinsi ne daban amma matsawar sojoji suna ciki fito ba abinda soja zai yi banda shi ne kawai ya yi faɗa don yin abin da aka koyar da shi kenan A nashi bayanin mai martaba tsohon sarkin gwandu Mustapha Jakolo ya bayyana cewa irin horaso da sojojin Najeriya suka samu ta bambanta da irin kalubalen da suke fuskanta a halin yanzu. Wace da irin wannan training na gama mun yi biya mun koyi abubuwa dinnan ba wanda ya kowa mana yi da irin wa'annan don farkon irin wannan yakin daga Japan aka same shi lokacin yakin duniya na biyu an kira kamikaze mutum ya sa bom cikin jirgi ya dira bisa ga jirgin abokan hamayya kamar irin su america ya kashi kan shi kashi to wanda bai jin tsoron mutuwa ya za da shi duk da yake dukkan jami'an tsaron sun amince da cewa halin da najeriya ta samu kanta yana bukatar haɗin kan dukkan ɓangarorin tsaro da kuma goyon bayan al'umma sun kuma jaddada cewa lallai ne shugabanni su sake lale idan suna son tafiya ta miƙe. inda suka shawarta ɗaukar kwararen matakan shawo kan talauci cin hanci da rashawa rashin aikin yi da makamantan haka batutuwan kuma da za mu taɓo a rahoton mu na gaba. Soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai gafarin ku. don hankalin maza ya tashi zuciyar maza ta ɓaci ga zuciyar maza ta yi gashi a ban ruwa a koma yaƙi gobe lani bakin bandun wajen da ba a ce musu Allah sosai su bindige ka su barka masu cin mutum hannaman ai har ƙashin shi sai sun taune Allah ba maza kuma sa'a